Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a yau Laraba 22 ga watan Fabrairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu sharhi a bangaren tsaro a jamhuriyar Nijar na ci gaba da mai da martani bayan da ƙasar faransa ta yanke shawarar mayar da sojojinta kimanin 400 da ta kwashe daga ƙasar burkina faso zuwa gida maimakon kai su nijar da cote d'ivoire kamar yadda muka saba a kowace ranar laraba a wannan lokaci yau ma muna nan tafa da shirin ciwon ya mace wanda aisha ma'aza ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin jaridun ƙasar kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Da yammacin jiya talata a birnin Warsaw, shugaban Amurka Joe Biden ya kare matakin kasashen yamma na taimakawa Ukraine tsawon shekara guda domin kare kanta daga mamayar da Rasha ta kai mata. Kuma suka sha alwashin ci gaba da ba da wannan taimakon. Shekara guda da ta wuce duniya ta jajirce wurin ganin wato kivu bata faɗi ba. Biden yana faɗawa sama da mutane dubu goma waɗanda suka taru a wajen masarautar ƙasar Poland. Ya ce yanzu ya dawo daga ziyarar da ya kai a Kiev kuma zai iya cewa Kiev tana nan da ƙarfinta, ta yi tsayin daka kuma abu mafi muhimmanci tana da 'yancinta. Biden ya yi alkawarin cewa taimako ga Ukraine ba zai yanke ba, kana ƙungiyar NATO ba za ta raba kanta ba. ukraine ba za ta sha kayi ba a hannun rasha abadan hakan ba zai faru ba in ji biden yana mai cewa kungiyar kawancin ta yi karfi fiye da duk wani lokaci wurin taimakawa da makamai da kuma kayayyakin jin kai ga kasar wadda ba ta cikin kungiyar ta nato domin kare kanta daga rasha a hali da ake ji kuma Minista harkokin wajen kasar china wanda take mara wa kasar rasha baya a siyasance akan mamayar da ta kai wa ukraine ya faɗa a jiya talata cewa ƙasarsa tana so ta taka rawa wurin kawo ƙarshen wannan yaƙi queen gan ya faɗa wa mahalarta wani taro a kan tsaro da aka yi a beijing cewa china ta damu da wannan yaƙi da ake yi kusan shekara guda ka iya ci gaba da yin muni kuma ya bazu har ma ba za a iya shawo kansa ba ya ce china za ta ci gaba da yin kira ga tattaunawar zaman lafiya kana ta yi amfani da hikimar canisawa wurin kwantar da tarzoma siyasar china dai ta ki fitowa karara ta yi allah wadai da ba mayar da ta kai wato rasha ta kai wa ukraine da kuma ayyukan rashin imani akan fararen hula a ukraine kana ta cacaki wato takunkuman tattalin arziki da kasashen yamma suka dora wa moscow daga kausar murya a cikin wannan lokacin a kokarin da china take yi na kare moscow har yanzu china bata iya ta fito ta kira wannan yaki da mamaya ba wanda rasha ta kai wa ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da kasar turkiya ke ci gaba da alhini na mummunan bala'i da ya sanadiyyar asarar rayuka da dama daga girgiza guda biyu da suka faru a lokaci daya makonni biyu da suka shuɗe an fara kiyasta abinda za a kashe wurin sake gina kasar da kuma batun asarar haraji na kan iyaka daga tattalin arziki mai tangal-tangal wata cibiyar hada-hada mai zaman kanta ta kasar turkiya ta kiyasta za a kashe sama da dala biliyan tamanin wurin sake gine-gine a cewar rahotannin farko da cibiyar ta fitar kwanaki hudu a kan girgizar bankin saka jari ta na morgan stanley a amurka ya kiyasta za a kashe kimanin dala biliyan 38 a kan gidaje yayin da cibiyar zuba jari a new york jp morgan ta ce za a kashe dala biliyan 25 wurin sake gina gidaje da abubuwan more rayuwa sai dai waɗannan loman ba su hada da rushewar tattalin arziki wanda bala'in ya haddasa a yankin inda kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari uku da hamsin suke rayuwa kuma suke aiki wani harkokin tattalin arziki da ya kusan kashi goma na baki ɗayan tattalin arzikin ƙasar. To an kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa jamhuriyar Nijar a ɓangaren rahotanninmu. hanta a fannin tsaro da jami'an fafutuka na ci gaba da bayyana matsayinsu bayan da ƙasar Faransa ta yanke shawarar mayar da sojojin da ta kwashe daga Burkina Faso zuwa gida a maimakon sake girke sa ƙasashen Nijar da Cote d'Ivoire kamar yadda aka ayyana a can farko. wakilin muryar amurka suna mana barma ya aiko mana karin bayani daga yamai dakarun musamman na force special kimanin 400 ne kasar faransa ta girke a kasar burkina faso a matsayin wani bangare na matakan yaƙi da ta'addanci a yankin sahel sai dai rashin ganin wani bayyanannen sakamako ya sa gwamnatin rikon kwaryar burkina faso yanke shawarar kawo ƙarshen ayyukan waɗannan sojoji na rundunar sabur waɗanda da farko faransa ta yi shelar za ta zo da su nijar da cote d'ivoire amma kuma ta canza ra'ayi mai sharhi a kan lamuran yau da kullum masaunin faransa sadiq abba na bin diddigin abubuwan da ke wakana a yankin sahel wannan sojojin nan wanda suka bar burkina faso sojoji na musamman ne su ne ake ɗoka kamar in za a kashe wasu manya-manyan mutane na jihada kamar uh, eh, kamar abu nan a saharawi manya-manyan mutanen nan su ne ake sa tare da su a kashe mutane kuma aka ɗauki kamar 'yan faransi aka ɗauke su otal su ne suke yin abu kaga to wannan duka kenan ba a ga aikin da za su yi ba in suka zo nijar da yake yanzu harkokin sun cakule tsakanin mali da faransa kaga in suna nijar ma ba su iya tahiya mali in suna nijar ma ba su iya tahiya burkina tun da burkina ma abun ya lalace kenan shine aka ga in dai kurin a Nijar za su yi amfani tunda akwai sojoji eh, dubu guda da ɗari biyar ba sai an kawo su abubuwa ba eh kayan nasu ma da aka ɗauka cikin jirage aka sa shi inda Nijar za su ta yi kasan ba sai sun shiga jirage ba sai su ratsa kurin to da yake cikin jirage ne kenan nesa da burkina faso ne za su tafi da yake bayyana ra'ayinsa akan matakin faransar shugaban kungiyar voix de san voix nasir sedu na cewa abu ne da ka iya haifar da gibi a fagen daga idan aka yi la'akari da yanayin tsaro da burkina faso ke ciki a yau tun da kasar burkina faso ta buƙaci haka horon shi ta aiwatar suwa yanzu kasar burkina faso sai ta yi ƙoƙari ta mai da hankali ga yaƙar ta'addanci ita ɗai tunda kamar ta nuna za ta iya yin shi a haka jiya ma an samu bayanin cewa an yi asara wajen soji hamsin da wani abu marmakin takwas waɗanda an kafa. Jigo a kungiyar m sande ga mace Muhammadu wanda ke farin ciki akan matakin soma ficewar sojojin da ya kira na mamaya daga yankin Sahel na ganin gwamnatin Macron ta yi kuskure. Yau zelenski ai yana son bindiga yana son mutane kuma zelenski ya ce ino uh, European zai shiga kuma sun ce suna taimakon shi da kaya to ga mutane nan 400 don mi ba a kai su can sojawa 400 an kai su ukraine ai za su taimaka ma ukraine inda gaskiya ne mayaƙa ne suna so su taimaka mutane a ƙarshen makon jiya ne ƙasar faransa ta fara kwashe askarawanta 400 daga burkina faso bayan shuɗewar wa'adin wata guda da gwamnatin kaftan ibrahim traore ta bayar akan buƙatar waɗannan sojoji na rundunar sabar su fice daga ƙasar sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaiman mana barma da wannan rahoton. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. gwamnatin joe biden ta fitar da wani kuduri a jiya talata da zai hana wasu bakin haure daga neman mafaka a nan amurka kana zai baiwa gwamnatin damar mai da su kasashe su cikin gaggawa wannan kudirin da ke zama wani bangare na yunkurin gwamnati wurin dakile kuraren bakin haure ta kan iyakar amurka da mexico tuni ya sha sukan lamiri daga masu fafutukan kare bakin haure a ƙarƙashin wannan ƙudirin duk wani bakon haure da bai bi tsarin da amurka ta gindaya ko kuma ya gaza neman mafaka na jin kai daga wata ƙasa da ya biyo cikin ta zuwa amurka ba to za a ɗauka bai da cancantar samun mafaka a amurka sai kila in ya bi wata hanya ya samu wata cancantar duk wanda ba su samu cancanta ba ko kuma ba su iya nuna shaida na neman mafaka daga wata ƙasa ba to za a hana musu samun mafaka kuma za a mai da su a ƙasashen da suka fito ba tare da ba su daman gani mai shari'a na bakin haure ba rundunar tsaro a somaliya ta kawo ƙarshen mamayar sa'o'i bakwai da mayakan alshaba suka kai akan wani ginin farin hula a gabashin birnin mogadishu a cewar gwamnatin somaliya ma'aikatar yada labaran gwamnati ta ce mayakan sun kashe mutane goma kana suka raunata wasu bakwai ciki har da jami'an tsaro da suka fafata da 'yan bindigan wurin kawo karshen mamayar gwamnatin ta ce waɗanda lamarin ya ritsa da su fararen hula ne da basan hawa ba basan sauka ba wanda suka hada kuma da sojojin da suka fafata da 'yan ta'addan 'yan bindigan sun kai mamaya a wani gini da ake kula da wasu runduna masu biyayya ga gwamnati da suka samu raunuka a wasu ayyukan soji a tsakiyar kasar tun cikin watan agustan bare ne dakarun gwamnatin somaliya tare da taimakon wasu dakaru na mayaka na cikin gida da suke taimakawa gwamnatin suka fatattaki al-shabab lamarin da ya sa kungiyar al-shabab ta koma bayan gari. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu kai ga shirinmu na gaba, kuɗan shakata da wannan wakar. gidana da za ka ɗauki zance na a Allah da ka hai hasashe na. da bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya sun cewa gidana da za ka ɗauki zance na da ka yi gyara kafin a cire kwana. da bautar zuciya da ke halakarwa abin hawa na ya zarci na hawan kowa rigar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalma sun fi na kafar kowa dangi agogo na ya fice na kowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa gidana na za ka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana gidana da za ka dauki dubu na gina tanadin wajen kwana ciki da falo dubbai daban-daban Har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 17-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro, barka da hantsin wannan rana, barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. yanzu 'yan kwanaki ake kirgawa zuwa manyan zabukan najeriya na wannan shekara zaben da aka yi ta dagonsa kuma a ci gaba da laliban irin rawar da mata za su iya takawa wajen tabbatar da an samu gudanar da zaɓe mai tsafta Yau shirin ya karbi bakuncin Hajiya Maryam Garba Usman, shugabar cibiyar da ke rajin samar da daidaito a al'umma wato Center for Democracy and Gender Inclusion kuma jagorar gangamin Vote Not Fight. sai hajiya amina muhammad da kuma wata matashiya aisha dallami domin tattauna maudu'in namu na yau na kuma fara da yi wa hajiya maryam tambaya ne a game da makasudin wannan gangami na vote not fight ai sauraro lafiya ƙasa ga baki daya national movement ne amma ni nake coordinating kano state so dalilin da ya sa aka fito da board za ki slogan din ana cewa zaɓe ba faɗa ba ne kira ne da ake yi wa al'umma zaɓe za su yi ba rigima ba hayaniya ba zubar da jini cikin lumana kamar yadda ake sa rai za a yi. To kike kallon zaɓen na bana duba ga irin matsaloli da al'umma take fuskanta. To alhamdulillah zaɓen bana zai zo da kalubale kala-kala wanda suna irin cikin kalubalen da za su kawo kamar tsaiko a zaɓe. ba lalle ta hannun hukumar da take a wata zaɓe ba amma ta hannun mutanen da su za su je su dangwala. In kin duba yanayin yadda kasar mu take zaben ƙasar mu dole sai a inda kai rajista kuma da yawa daga cikin mutanen mu za ki ga ba a gari suke zuwa suke yi domin zaɓe. Su kuma ga wannan matsaloli da suka faru na rashin mai rashin kuɗi a hannu zai iya kawo cikas ga wanda za su taso daga jihohin da suke aiki zuwa inda za su yi zaɓe da ɗaya kenan na biyu su kansu wanda za su yi zaɓe wanda suke ma a jihohin su ko a unguwar da akwatunan su suke wannan yanayi ya taɓa su da har suke ganin ba shi da amfani su yunkurin zuwa wurin zaɓe ko kawo wani canji da za su yi so wannan ƙalubale ne babba inda har kullum kiran da muke wa al'umma kada ya zama mana shine dalilin da zai sa wannan dama da muka samu ta kubce mana ma'ana damar da za mu zaɓi shugabannin da za su jagorance mu na tsawon shekara hudu so idan ɗan tsaiko da damuwan da muke ciki wanda a kwanaki ko a watanni za su iya wucewa kada ya kawo cewa ba za mu iya zuwa mu yi zaɓe ba zaɓi shugabannin da muke ganin su za su mana adalci za su kawo ci gaba to wannan shine kiran da muke yi ga al'umma wanda na san da wuya kuma dole sai an daure an sa kasar da ci gaba a gaba kamar mutane su kwamin wannan damuwar. To Aisha kin taɓa yin zaɓe? Gaskiya ban taɓa yi ba. Yaya kike ji yanzu da za ki zaɓe kuma me kike fata a wurin wannan zaɓe na bana? Tunda ban taɓa yi ba na ji arina ina son na yi saboda ni ma a dama da ni wajen ganin an zaɓa shugaba na gari kuma a gani na wannan zaɓen da za mu yi gari ne mu yawa ya so mun san wanda za mu zaɓa kuma wanda ya dace da mu. Ina ganin insha Allah za mu yi ƙoƙarin mu akai. Ba wai na ce ki faɗa min wani ne ɗan takarar ki ba menene ake duba wajen zaben shugaba na gari? Eh to duk da shugabannin mu duka suna kokari za ka yi la'akari da abin da ba ku samu ba a baya sai ku ga waye zai daɗa ɗaukaka ku ya ƙasar ku ya duba abin da ya dace da ku zai fara duba ku kafin ya duba nashi uzurin abin da za ku duba kenan wanda zai dube ku. Na dawo gare ki Hajiya Amina. Yaya kike kallon wannan zaɓe na dubu biyu da ashirin da uku? Mun je ga manan dai masha Allah zaɓe kamar Allah ya dan sha Allah inda dai ake fargaba ana gani kamar zabe zai zo da tashi hankali da hayaniya amma mu dai mana addu'a Allah ya da ko da yake ana cikin wani hali na tashi hankali ga yunwa ga wahalan mai ga rashin abinci ga rashin kuɗi a hannu. Amma Allah ya da za a yi zaɓe lafiya lau. Me yake baki wannan kwakwarar yakinin cewar zaɓe zaɓe zai tafi lafiya. Alhamdulillah tunda yanzu mutanen mu duk kowa ya waye yanzu kowa su ya waye yanzu kowa yana neman yanci kansa muna neman yanci mu samu zaman lafiya da ba mu waye ba za ka zo ba shiga gida gida ana ba mata sabulu da naira ishirin naira goma a ce ka zaɓi wanda bai cancanta ba kana ji kana gani ga abin da ya kamata ka zaɓi ba za ka zaɓi ba don saboda tsaban kwaɗayi za za yau dare ka baka ashirin goma da ɗan sabulu a ce ka zaɓi wane idan ya hau insha Allah wanda zai maka zai fi wannan alhali kuma suna hawa babin da za su yi muku sai su manta da lamarin ku sai lokaci ya yi su sake zagayowa. To Hajiya Maryam gare ki. Kasancewar jihar Kano na daga cikin jihohin da a duk lokacin da aka ce lokacin zaɓe ya kunno kai ake mai da hankali kan jihar domin irin mm. tarihin da ake da shi a baya. Yaya al'amarin mm. ya kasance wannan lokaci kuma kasancewar ke kike jagorantar wannan shiri a jihar Kano wani irin tarba mutane suke muku kuma yaya mutane suke karɓar sakonnin da kuke kai musu. In kin duba farkon sanda aka fara harkar siyasa kamfen gadangadan da ya faru za ki ga cewa muna ta farin ciki komai ya zo da tsafta saboda dokar zaɓe da aka gyara ta biyu da ashirin da biyu ta haramta abubuwa da dama na tashin hankali a wurin yakin neman zaɓe amma da zaɓen ya zo ga dangadan a satin nan zaki ga akwai damuwa da yawa da yake faruwa musamman a cikin ƙwaryar birni inda zaki ga ƙorafe-ƙorafe na tashin hankali ko na tsoron ma abin zai faru ko da ganin mutanen da kake tunanin za su iya kawo tashin hankali ka gan su a unguwannin da kake za ki da ya kawo tashin hankali da dama. Gare ki Aisha akwai wani ma'auni da ya kamata matasa ko kuma al'umma su yi amfani da shi wajen zaben shugaba na gari? Akwai su gaskiya saboda yanzu za ki ga wani zai fito sai a ce ba shi da kuɗi ba za a zaɓe shi ba alhalin kuɗi gwamnati ke rezin kuɗi. Wata gwamnati ke samar da kuɗi? Eh gwamnati ke samar da kuɗi mutum da za a zaɓa ba shi zai amfani da kuɗi kuɗi daga aljihunsa ba amma mu kuma yanzu sai muke ga idan mutum ya fito in ba shi da ƙaurin suna ba za a zaɓe shi ba alhalin wannan ƙaurin sunan ƙarshe da muke bi ne gaba ɗaya za mu faɗa rami idan mutum ya fito a duba a yi addu'a Allah ya mana zaɓin alkhairi mu zaɓi wanda ya dace ba wai mu ringa bin kuɗi ba akwai abin da ake cewa bangar siyasa wanda yawanci matasa ake amfani da su maza da mata kuma duka wace irin nazari ya kamata a ce matasa musamman a wannan zaɓe sun yi domin tabbatar tabbatar da cewa sun kaurace wa bangar siyasa. A gani na kada matasa su bi son zuciya saboda a garin bin son zuciya za ki ga wasu sun faɗa ma halin da ba shi bane wasu sun ji raunuka wasu sun rasa rayukansu alhalin idan mutum so yake yi ya yi kamfen akwai hanyoyi da yawa da zai nuna muku cewa shine shugaban da ya dace ku ba sai ya tura ku kun yi abubuwan da za ku ɗaga wa kanku hankali sannan ku ɗaga wa mutane hankali ba. Amina kina gani za a fasa yin wannan? A yanayin da yanzu aka ɗauka insha Allah zabe son ran miliyan kaza kaza ba saboda yanzu ba mu kuɗin mabalance wani har zai kokare shi zai kai ba kuɗi baka cin hanci ya ce gashi nan gaba dan an hau za a muku abin da yafi wannan sun waye yanzu ba wanda zai da wannan to misali yanzu idan a ce a cikin yan siyasa na akwai waɗanda suka yi tanadi zuwan wannan zaɓe me ya kamata mutane su yi ana mu waye wanda muka sani muke da kai wanda mutane cewa idan an baka ka karba ka ci ka je ka zabi wanda ya cancanta dama kuɗin ka ne in dai ba suka boye sun an baka kuɗin ka karba ka sa hannu bibi ka karba kai godiya saboda da wannan bangare in ba wannan lokacin ba za ka samu kuɗin ka ba ba mai sauraron ka wani lokaci ya yi kawai kuma ka tafi ka je ka zaɓi wanda ya cancanta saboda yanzu an sha wahala an cin jiki an gane an waye wanda zai je zai je zaɓa wani saboda abin duniya kuma yanka zauna ba zai kula ka ba in suna gani cewa yanzu al'ummar Najeriya karankata kafuwa yana cikin halin haula aljihu ba kuɗi kuɗin mutane ya makalkale a bankuna ana karancin man fetur ga kuma tsadarsa ga matsin rayuwa yi yawa ga kuma tsadar rayuwa ga baki ɗaya da taɓarɓarewar arziki a yadda ake faɗi ba kya gani waɗannan wasu dalilai ne da zai iya sa matasa su amince da duk wanda zai kawo musu kuɗi gaskiya wannan da yanayi ba yanayi ba ne mai daɗi amma kuma sai mu nuna wa shugabannin makarfan talaka saboda mene mun ma fi su karfi tun da mu ake mulka komai namu ne kada mu bari ƙarfin gwiwar mu ya karya idan ana son a karya mana ƙarfin gwiwa kamata a eh yi mu jajirce mu nuna ƙananan ƙananan abubuwan da ake bawa ba shi zai sai imanin mai siya zuciyar mu daga ƙarshen wahala daɗi zai zo kamata yi mu jure an san juriyan ba shi da daɗi saboda akwai mata akwai yara ga maganar lafiya ko wani abu amma idan har muka yi hakuri na ƙanƙanin lokaci ne kuma amma in har muka nuna kwaɗayin mu ko wani abu a lokacin za a samu damar shiga zuciyar mu kuma wannan wahalar da za mu sha na ƙanƙanin lokaci in muka kasa jure shi shi zai haihu ya zama na shekaru masu yawa. Mai sauraro kada a sha'afa shirin ciwon ya mace ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Kuma da haka za mu yi sallama a cikin shirin na yau. Amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu za a ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka. da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti solomon abu ni aisha mu'azu nake cewa mu wuni lafiya. To madalla a gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Kamaru. zan fara shahin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar mutation ta kasar jamhuriyar kamaru an da ta mana cewar yanda ake raɗe raɗin wanda zai gaji kujeran shugaban kasar jamhuriyar kamaru a faɗin kasar ta shugaba paul biya wai ɗansa ne mai suna frank biya amma 'yan bangaren masu amfani da harshen ingilishin kasar jamhuriyar kamaru sun ce dole ne dan asalin wannan bangaren nasu shine ya kamata ya karbi wannan kujerar ta shugaba paul idan lokaci ya yi jaridan economy quotidian kuma cewa ta yi rikicin rasha da ukraine ya kawo matsaloli a kasashen nahiyar afirka kan matsalolin tsadar rayuwa da kuma yadda farashin kayayyakin masarufi suka yi tashin gauran zafi amma gwamnatin kasar jamhuriyar jamhuriyar kamaru ta umarci babban banki na tsakiyar nahiyar afirka ta tsakiya bai ya da su kokari na tallafawa manoma makiyaya da kuma 'yan kasuwa domin samun sauƙin rayuwa a faɗin ƙasar ta kamaru jaridar the guardian post kuma ta ƙasar kamaru godiya ta yi wa shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru paul wajen kokari da yake matuka gaya na gyara birane da ƙauyuka da ma karkara domin ganin cewa ya bar baya mai inganci al'adance da kuma yadda al'umman kasar jamhuriyar kamaru za su yi alfahari da shi ko su yi masa madalla bayan ya bar mulki a kasar ta jamhuriyar kamaru jaridar ecohosante kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi ministan lafiya na kasar kamaru musa maluda malashi yana kokari na ganin cewa ya tantance likitoci masu nagasta a faɗin kasar ya kuma tsince bara gurbi wanda su na hoge ne a cikin gudanar da ayyuka da suke yi musamman ta bangaren lafiya a kasar ya ce dole ne kafin wani lokaci aka cewar kasar kamaru tana da likitoci nagari da kuma nagarta a faɗin kasar baki daya sai kuma jaridan zerasiyon kuma ta yaba hukumar sufuri na kasar jamhuriyar kamaru anda suka fara aiki da waɗansu na'ura na zamani wajen biyan haraji na kan hanyoyi na'urar da ita ce take buɗe buɗe wa al'umma hanya ko direbobi idan sun zuba mata kuɗin da ta tambaya idan kuma baka biya ba wani na'urar ba za ta ba wa direba masu tuka motoci hanyoyi domin wucewa ba ya zire waɗannan na'urar sun fara aiki a faɗin ƙasar kamaru baki daya sun yi haka ne ba don komai ba domin daƙile cin hanci da karɓar rashawa da kuma hana da kuɗaɗen gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamaru za mu kammala shahin jami'a namu na wannan makon ne dai da jaridar da mai sage ta ƙasar jamhuriyar kamaru an da ita kuma sharhi ta yi kan yadda shugaban ƙasar kamaru mustabiya ya umarci da kasa ko tsohon ministan ruwa da karfin wutar lantarki na kasar jamhuriyar kamaru musa a tangana kuna bayan ya kwashe shekaru shida a gidan gyar halinka yayin da ake zargin sa da da ciki akan waɗansu makudan kuɗaɗe tsohon ministan da ya arce ne kuma aka kamo shi a birnin bautin kasar tarayyar najeriya aka dawo da shi kasar ta kamaru kuma ya ci gaba da zama a gidan yari amma a yanzu dai ya biya kuɗaɗen da ake bin sa shine shugaba biya ya ce a sake shi ya je ya zama zauna da iyalansa a garin su Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba, to yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. To bari mu a takaice da yammacin jiya talata a birnin Warsaw, shugaban Amurka Joe Biden ya kare matakin kasashen yamma na taimakawa Ukraine tsawon shekara guda domin kare kanta daga mamayar da Rasha ta kai mata. Kana suka sha alwashin ba za su daina ba da wannan taimakon ba. Shekara guda da ta wuce duniya ta jajirce don ganin cewa Kiev bata faɗi ba. Biden yana faɗa wa mutane sama da dubu goma da suka taru a wajen masarautar ƙasar Poland. a hali da ake ji kuma ministan harkokin wajen kasar china wanda take mara wa rasha baya a siyasance akan mamayar da ta kai wa ukraine ya faɗa a jiya talata cewa ƙasarsa tana so ta taka rawa wurin kawo ƙarshen wannan yaki queen gani ya faɗa wa mahalartan wani taro a kan tsaro da aka gudanar a beijing cewa china ta damu da wannan yaki na kusan shekara guda ka iya ci gaba da yin muni kuma zai bazu har ma ba za a iya magance shi ba yayin da kasar turkiya take ci gaba da alhini na mummunan bala'in da ya sanadin asarar rayuka da dama daga girgizan kasa guda biyu a lokaci guda makonni biyu da suka shuɗe an fara kiyasta abin da za a kashe wurin sake gina kasar da kuma batun asarar haraji na kan iyaka daga tattalin arziki mai tangal-tangal wata cibiyar hada-hada mai zaman kanta ta kasar turkiya ta kiyasta za a kashe sama da dala biliyan tamanin wurin sake gine-gine a cewar rahotannin farko da cibiyar ta fitar kwanaki hudu a kan girgizar. To ma sauraro iyakacin abin da ya sawwaka kenan a shirin mu na yanzu sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.